Tsantar aya kashi na arba'in da takwas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dama wurin ki zan je kan magana Hafsat. Jiya mun ta min waya akan maganar mahaifiyarta. Na sha mamaki sosai wani sanya nake cewa zan je ne kokarin bincike akan hakan. Ban gama aminta ba. kallon sa ta cikin mamaki sannan ta ce tana kaiwa zaune. Me ta sanar maka ne? Gaba ɗaya ni bata sanar da ni akan komi ba. Murmushi ya sannan ya ce, Idan aka motsa ki ce jikar ki kuma ‘yarki kum, gashi nan dai kin gane fi ki matsayi a gunta. kallon takaici ta masa kafin ta ce kaga za ka gaya min ne ko kuwa bahar kin san me ta sanar da ni tsaki ta cikin masifa ta ce dole in sani mana tun da abin saukar wahayi ne dafa kan shi ya cikin dariya sannan ya ce cewa ta yi sarkin fulanin wuro ce ta yaya hakan za ta kasance magana take akan masarautar sarki mai fura malam arzika joro shiru ba ta yi kafin ta ce na ba wai akan gaskiya ko ƙaryar abin bane ba tsananin mamakin Hafsat da kuma Surbajo nake hasashe kamar karka ambaci sarkin fulanin wuro kallon ta yi da mamaki sannan ce Surbajo kuma da Hafsat ta yaya gyara zamanta ta kafin ta ce Surbajo ne da kake gani mahaifinta shine tsohon sarkin fulanin wuro mai rasuwa a yanzu haka ɗansa ne akan mulki wato arzika madibu Joran. wanda ka faɗa a halin yanzu ita sunan mahaifinta Modibo Jorum abin ma da ya ƙara kawo ni shine akan matsalar ita surbaja san bata maganar gida idan na mata maganar sai ta saka kuka kawai tamkar dai an mata kurciya ɗan kallon Bahari ya cikin tsananin mamaki sannan ya ce kaina ya kulle sosai ta yaya hakan za ta faru ba shakka ubangiji mai girma da ɗaukaka ne idan har ya zama na hafsat jini na ce to ko tabbas zuwa ta rayuwa ta akwai wani dalilin amma ta kalmar kamannin da kika yi tana yi da surbajo. sai tuna min sai ya ja ni tunani na zuwa ga kawo siffar sirbaji a kusa tabbas marmashinsu su kaɗai yana kamanceceniya da na juna lisa bahar ta kafin ta ce maza a tashi mu je wurin momin ta. ina son sanin gasken labarin miƙewa ya shiga ciki ya ɗauko sannan ya zo suka bar gidan wannan kenan lokacin da na koma ƙauye da dan na ɗauko hafsat da sunan zan bata haƙuri akan abin da ya faru sai na rashin sa'a da jin akasin labarin abin da nake tsammani gaba ɗaya bilal ya lalata sunan Hafsat ta dawo mara tarbiyya a idanuwan danginta haka ta fito gwiwa a sace sai dai me kakarta wacce ta haifi ubanta wato baba suwai sai ta janyo ni gefe ta ce da ni barira akwai abin da ke so in gaya miki akan Hafsat nan ta ce da ni yaro na kabe ya so yana son kiwo sosai mu kuwa gaba ɗayan mu nan gidan makera ne ba ma noma ba kuma ma kiwo ya sha wahalar duka da kyara akan yaƙi gadon gidan nasu a wurin mahaifinsa da kuma sauran 'yan uwansa amma san bai saka ya ja baya ba ni kaina na yi na yi dukan na yi faɗan amma a banza jiya ni ba wai na hana shi kiwo bane ba na ce ne dai kawai ya haɗa da kira amma sam sai ya ba zai yi ba na yi rashin sa'a ne kabar yana da kafiya haka girma ya zo wa mahaifinsa girma ya zo wa kabar ya ce ta tasmatan garin nan baya so baya son kowa sai wata anufaina yar ƙauyen tsallaken nan ce wacce gabaki ɗaya mahaifinta da jere mai kira ba sa shi haka yarinya ma ta kafe amma sai mai kawai suna zuwa da maganar iyaye suka ce ba san zancen ba shekarar su biyu suna faman neman yadda za amma ina kowa mahaifinsa ya dage wata rana muka tashi wani shi ba kabir babu wanda ya damu da sai ni babu wanda ya damu kuma sai ni duk rantsi baya magriba a ko ina sai a nan gida amma rana, shiru kake ji muna nan sai ga samari maza daga ƙauyen mijiye sun zo neman wai yarsu da makamai kan kabir cewa wai ya sace ta na aka shiga nema da ban baki amma sati guda ko labarin wanda ya gansu ma ban taba ji ba hankalin kowa ya tashi aka yi ta nema har aka hakura babu labarin wanda ya gansu ma watanni suka wuce har wata goma sha ɗaya kullum ba dare babu babu rana addu'a muke yi akan dawowar tasu kwatsam rana guda sai ga su a gidanmu a tare amma tare da jinjira a hannunsu nan take ƙauyen nan ya ɗauka akan sun ce sun dawo da shi sun je sun kuma dawo da shegiya suka yi tarin rantse babu wanda ya saurare su sai ni bayan sati biyu na saurari kabir abinda saboda tausayin yarinya da take a yashi kullum ba mai kula da ita da na ɗauke ta jere har saki na yi na kin tafi ko ina haka dai na saurari ka kabir ga labarin da ya bani lokacin da muka bar gida ƙauyen samarin shaho muka je domin malam bargo ya ɗaura mana aure amma sai muka yi rashin a malam ya rasu a ranar da muka isa dawaka ban ɓata lokaci ba muka ƙara gaba ba mu san ko ina ba sai dai akwai kuɗi a hannun a hannuna dawaka ba mu sha wahala ba saboda shanuna na sayar Muka isa wata rigar Fulani sai kawai muka ce miji da mata ne mu. Don haka aka ba mu masauki ɗaki ɗaya haka muke kwana tare amma wani mummuna al'amari bai taɓa faruwa tsakanin mu ba. Don haka bayan wata tara da kwanaki a garin sai muka nemi zuwa wani garin a ɗaura mana aure. A nan sai muka isa wata babbar riga mai shirin bunƙasa saboda arzikin su Zan ma iya cewa rigar ta zama babban gari na Fulani. Na ga suna da wayewa har karatun boko suke ba irin mu bane ba a nan muka sauka muka kusan wata biyu sai daga baya na gaya wa sarkin gaskiya ina so a ɗaura mana aure nan take ya hauyi min wa'azi akan lallai mu koma gida a mu baiwa iyayen mu haƙuri akan su bar mu mai auren mai auren mu idan muka kuskura muka bari muka yi aure ba a sa albarka iyaye har abada ba za mu tabbata a cikin da na sani kuwa da wannan muka juya gida mun yi nisa a jeji muka haɗu da wata mata ga jinya jina da alama da wuƙa aka yanke gefen cikinta tana cikin suturu irin na wurorin gidan sarautar yamma yamma da mu na shaida hakan ne dan na taɓa ganin su wata rana mun je siyan shanu tana ɗauke da jinjina karama ɗanyen haihuwa da kuma wata takarda tare da wani abu mai kama da ruwan ɗanyen gold mun so mace ce ta sai ta ce mu karbi yarinyar mu gudan mata da ita tana so da cikawa mahaifiyarta yarinyar tana so ta cika mafi yarinya alƙawarin tsiratar da ran yarinyar da ta yi ta bani takarda hannun nata da ruwan wannan ɗanyen gwal ɗin ta ce in adana idan aka shekaru biyar in kai ta inda aka yi bayani a cikin takardar nan tare da siyar da wannan ɗanyen gold ɗin in ciyar da ita ta ce yar mulki ce a ba ta kulawa har da zoben zinari a hannun jinjirin muna tsakiyar da cewa ba za mu karɓi yar ba matan nan ta mutu muna tunanin ya za mu yi da ita kawai muka jiyo muryar karti suna ga layin jini inda ya zuba ku bi ta ku kashe ta har jinjirar da wannan muka yanke muka yanki ijejin a guje ba mu san maya suka da matar nan ba ya ƙara shi maganar da wallahi baba da wallahi baba haka aka yi babu ƙarya a cikin wannan zancen uwar ta ce mahaifinsa ne ya masa tambarin kira na fandararin ya'ya ya ajalinsa ta bayan takardar da zoben fannin jinjirar da kuma ɗanyen gwal ɗin ta ce in nemi gaskiyar magana sannan na buɗe takardar sai na tarar da bayani kamar haka sarki mai adalci ko bayan raina ka sani yarka ce wannan da ko suna baka raɗa mata ba na yau bayan baka nan ka yi tafiya amma fulani fulani sai neman rai yar jinjiran nan suke yi na baiwa adama ita ta gudu ta gudan min da ita sai bayan shekaru biyar za ta dawo da ita babu tabbacin zan rayu don haka idan na mutu ta dawo da ita yarinyar tana tsananin kaman kamannu da kai tamkaran tsaga kara sannan a gefen hancinta da dama akwai bakin kololo a yanzu haka in ta ya matsa fuska kuma tun ta duka biyu suna lobawa zoben da ka bayar a sakawa ko me aka haifa yana hannunta masarautar sarkin fulanin wuro malam arzika joro sako daga matarka fulanin yarima joro wato hinda sannan na gama karantawa sai da na yi kwalla kowace fulani kowace fulani ce kuma kana ji ka san makircin sarauta ne tsagwaransa menene dalilin ta na neman ran jinjira kamar wannan direba na ya kai ni har garin inda na nemi iso a masarautar da kyar matsalar da na samu ta farko ita ce a wurin fulani babban aka kai ni kallon farko da na yi da na ga tana yi min kallon wulakanci ne a nan ne mu ganin fulani karama sai da ce wai ni wace ce ana aka sai ga sarki ban taba ban bata lokaci ba wurin sanar masa da wa nake nema ba nan ya ce a jagorance ni zuwa gunta har yana faɗa kan lalle idan baƙo ya zo ya tabbatar da inda ya zo ziyara to a yi masa iso can har zan bar wurin sai kuma na duka na nemi alfarma ganin su a tare shi da fulanin fulani karama bayan mun zauna sai na gabatar da abin da ya zo da ni tiren tiren na mika zobe da kuma ɗanyen gwal sannan kuma na haɗa da karanto takardar nan ai nan da na fulani karama ta rikice a kan lallai tana son ganin hafsat dan na gaya mata sunanta hatta zanin sakin fulani da ta zo da shi nannaɗe tana jinjira kai da ma kayan jikinta da babar kabir ta bani sai da na nuna mata aka ta kukan farin ciki da ƙyar maka yi kan yau za su zo kuma tabbas suna kan hanya don ita da kanta ta mun waya akan haka Nisa ba ta a take ta zube tana godiya wa Allah da irin wannan girman da ya fi ƙarfin duniya da abin da ke cikinta. Tabbas Allah mabuwayi ne, wato Hafsa jinin Sarbaji ce, sannan kuma jinin hamur ce, Bahar ta ce. Sarbaji mahaifiyar Hamud ‘yar sarkin Fulanin Wuro ce, wato marigayi madubin, Joro. Ni ce na je har garin a wancan lokacin na auro wa tayar ita saboda jarabar Maryama sannan kuma dalilin auren masa sai dan dangantakar da ke tsakanin mahaifiyata da su dan ni kakar da ta haifi uwata ya ce auren sarkin Fulanin wuro tun suna riga mahaifiyata ta rasu don haka na haɗa su aure saboda ƙarfafa zumunci ni sarbajar uwata ce ta jini don kuwa da kakar da ta haifi uwata da kakar da ta fi kakarta yanwa da ƙanina wannan shi ake kira tsintar aya a yau tas na gama ya 'ya'yata na tattare tsakuwar na watsar ya tabbata zuri'ata ta dawo wuri ɗaya kenan domin bayani a takaice shine ita Hafsat ɗaya ce a wurin yayin Sirbaji babba kun ga akwai dangantaka ta jini a tsakanin su zan iya fassara dalilin neman ran Hafsat don kuwa ko Sirbaji ita ma an so a kashe ta a kabilar furalin Wuro akwai al'ada da ke daga darajar mace saboda ita Mata mulki sukan bai wa 'yar sarki mace damar yin mulki kafin ta je gidan aure sai abin da ta faɗa ake idan ko bata auri ba haka za ta ringa juya kowa har san da ta yi wata al'ada ma idan sarki ba shi da mace to soke shi ake a cewar su zai baƙin mulki ita fulanin a sani na yaranta duka maza ne na jima sosai banda labarin su ba sa zuwar mun ba na je musu ina ga yana da alaka da asiri gaskiya dan ko sirbajo ba ta maganar su shiru kowa yana sake sa har suka ji sallama mai gadi ne ce an yi baki a raki aka tarbe su na aka zauna ce da juna inda yayin sirbajo ya ji labarin ta suka ranka ya zuwa fada duk wannan badarin hafsat bata san ana yi ba tana can tana mita akan shegen yawon hamad ya san mutane na farautar ransa to ga baki da fadar mai martaba sarki tare suka sauka inda daukacin mutanen fadar suke aka kira hafsat har da kairiya ma Turiyan momi ta bayani inda sarkin fulani ma ya nashi jawabin Sanda tafiya aikin hajji ya kama ni na bayar fulani karama da juna biyu tsoho. Amma ashe kuskuren lissafi muka samu. Sai zama na tafiya ta da sati biyu ta haihu. Wanda na dawo ana ta farautar rayuwar 'yar. Daga ƙarshe kuma sai labarin batar 'yan na samu ita kuma uwar tun da aka ga gawar kuyangarta sai ta shiga rudu. Babu inda ba mu shiga neman yarinyar ba amma ba mu same ta ba. Sai muka ɗauka sun kashe 'yar dan haka muka haƙura kawai. Kowa sai da godiya yake a wurin Allah mabuwa ne. Hafsat kuwa kuka tiren tiren ita da baba sirbajo nan baba sirbajo ta ga yayanta arzika aka shiga hirar yaushe gamu sun yada ta anan take jin sabon labari wai sarki tahir ya aika takarda mai hatimin mai hatimin sa akai cewar sirbajo an kama ta da wani bawan sarki suna zina an kuma kashe ta ita da bawan da yaran da ta haifa don haka karma masarautar ta da kuskure ta ziyarce sa sun bashi mugun iri wannan ne babban dalilin da ya hana wa ta neman ta duk tsawon wannan lokacin akan ta yi abin kunya ta mata a banza kuma sun aiko takardar ban haƙuri aka mayar musu akan an raba jiha babu sarbaji ce kuka iya kuka da ƙyar aka rarashe ta wannan kenan to bayan wata ɗaya hafsa ta je garin su ta kwana uku ta kwana goma sha uku yau ta dawo ta gata sosai kuma ta ji harorin su babaje da ƙauyen su budurwar kabir inda a can suka ji labarin mutuwarta bayan ta samu labarin mutuwar kabir baba soya ta sha kyaututtuka yar shara ta zama sarauniya Sati biyu bayan dawowarta, muda ya daga tafiyar aiki ta emergency da ya je UK. Gabaki ɗaya sa ta yi kewarsa, wata irin tsananin sha'awa ke damunta tun bayan satin farko da saduwarsu ta biyu. Tana faɗin ba tana fama da cin ƙwallon dabino ya shigo. San ba za ta san zata cewar yau zai dawo ba. Kuma jiya da dare ma sun yi waya yau ne kaɗai bata samu wayarsa ba da ta kirawo. Da sauri ta miƙe ta falla a guje sai cikin ƙirjinsa. Ga ya mud ga ya mud ga ya mud oyoyo rage kafafunta sama ta kankame shi ungurin ta ya rike so ma juyi da ita yana zaga falon tana dariya bahar sai murmushi take tana kallon su har ya dire ta sun tabbatar sun bata ta yi agoshi sannan ya ce yar fara kyakkyawa hafsat kin yi babban suna hafsa dariya ita da bahar suka yi sannan bahar ta ce wa ya ga kurma an yi baki har waka kake yi yana dariya ya zauna kusa da ita bahar na yi ke. yaushe wannan ta zo nan dariya ta ce tun da safe fa ka ganta nan muna faɗa ita ba ta ci ba sha ƙwallon na biyu da kake gani shine ko abincinta kallon bahari da mamaki ƙwallon na biyu kuma wani ai bai zama ciwo ba ko karɓe zancen ta zai ci mana baka ga daɗin da yake baka ga daɗin da yake ba wallahi idan ban ba shi nake ci ba wani tashin zuciya ma nake ji madawin ma ko kamshin abinci ba na so amma na kan ci tuwon dawa miyar kuɓewa mai man shanu da nonon shanu yanzu ma shi nake jiran a gama man in tafi da shi can da mamaki ya kuma mayar da dubansa zuwa ga bahar dawa kuma ya fita cikin mamaki da alamar tambaya ba ta ce wannan da kake gani da wata da sati biyu rak yanzu amma amma na ce a hannunta yau wannan gobe wancan rushi kawai to Allah ya kyauta shiru kwalaye ya koya ta yadda take gwagwayar kwallon dabino har na wani lokaci sannan ya ce ashe kuma mami da abba da abin motsin aure ya ɗauri ko yanzu nake ji shi kuma bilal barayi sun shiga gidansa sun kashe shi kallonsa ta eh wallahi Allah ya gafarta masa wami an je honeymoon a dai lokacin kuna a dai lokacin kuma Amina ta shigo falon zama ta ta ga yadda Amudu yana far'a ya amsa sannan ya ce ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a